ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല sannan ku kun dawo Allah isa kun same shi me ya faru Salama ce muna tafiya ta faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun ga abin da nake gudu ya faru sannu babu abin da ya same ki me ka yadda da ke salama ba ke ji yunwa ke ji na san haka kuma ke ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da nake gudu ya faru Yanzu kun san yadda za a yi? Ku tafi gidan kakanku, ku ce don Allah ya taimaka mana muna cikin wani hali, don ko karin kamallo ba mi ba. Gashi tun safe kuke neman babin naku har yanzu ba ku gan shi ba. Kun gani yanzu ba zan iya zuwa ba, ban nemi izini daga gare shi ba, kuma sannan ga lalura da nake ciki ba zan iya fita ba. Ku yi haƙuri, ku jure ku taimaka ku je kun ji? Ku yi haƙuri. Ku dinga tafiya a hankali har ku ita kun ji? Allah ya muku albarka. Kar ku tsaya wasa. Ku yi haƙuri. Ku je ku. Sai kun dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Ubangiji ka kawo mana ɗauki ya Allah. bawan Allah shi mugu ba shi da kama ko ba gaskiya ba tunda Allah ya kawo ka kai ya kamata ka yi mun bayanin waye kai gaskiya ne to alhamdulillah ni dai kamar yadda na ambata bawan Allah ne ni kuma bako ne ni a wannan gari wannan baiwar Allah yar uwata ce a musulunci kamar yadda kuma kuke yan uwa na musulmi kuma ina ganin abin da ke alakantuwa da ni da ita da ku gabaki ɗaya ita ce fi kamata ta faɗa amma ta ji tsoron Allah ta faɗa alakar da ke tsakani na da ita da kuma ku gabaki ɗaya sai a warware inda kowa zai fahimta bi Allah tabbas ni shaida ce wannan bawan Allah ne kuma ban taɓa ganin shi a garin nan ba sai yau kuma ganin da ne masa ya sa na amfana da abubuwa da yawa wannan da kake gani saurayina ne duk garin nan ba wanda bai sani da shi ba don ta dalilin shi ma na shigo cikin gonan nan har muka haɗu da kai shi kuma wannan shi zan aura don dole to kamar yadda ta bayani nan haka ta fahimtar da ni kuma na fahimta kuma kamar yadda na ambata muku baƙo ne hanya ce ta biyo da ni ina neman masallaci ta tabbatar min da cewa ba ku da masallaci hakan ya sa na nemi izini in zauna a gonar mahaifinta zan yi sallar azahar zuwa la'asar zan je in ga mai gari sannan na huce idan ina da gudunmawar da zan bayar na bayar na ci karo da ita tana shirin yin wani abu wanda ba shi da kyau da haka ne mata nasiha a kansa kuma ina fatan kuma ku ɗauke shi a matsayin nasiha kuma ku fahimce ni a matsayinka na matashi da kake ƙaunarta kake son ka rayu tare da ita ita kuma ba ta so shari'a ba ta yadda da wannan tsarin ba ban ga dalilin da zai sa ka tursasa ta ba haka zalika dalilin wani tursasawa ya sanya gashi tana ƙoƙarin ta zo ta wani abu na ba daidai ba tana ƙoƙarin bijirewa iyayenta ta zo ta biye wa wanda take so a cikin zuciyarta wanda haka shi ma wani kuskure ne shi kuma bai kamata kai kuma a matsayinka na matashi kai kuma ka sa ya ta bijire wa iyayen da suka haife ta ba akalla a cikin uwa da uba akwai mahaifiya wadda ta ɗauki cikin ɗa tsahon watanni tara bayan wata tara sannan ta zo ta shayar da shi da ruwan jikinta ta bashi tarbiyya har ka ganta ta zama haka kuma ta yi mata zaɓi kuma kai ka zo ka ce kana so sai ta bijire ta bi ka saboda ƙauna ba a san yara yau ka za ta zo a ranka ba idan na dawo ɓangarenka mai dukiya attajiri idan ya zama na ka tirsasa ta kuma ga wanda take so ta biye wai zuciyarta suka zo suka yi abin da yake ba daidai ba ɗayan biyu ne in ma ɓoye maka ka aure ta ya to akwai wani abu da aka yi mara daɗi nan gaba ba za a ji daɗinsa ba ko kuma a bayyana maka aka bayyana maka ba za ka bari ba za ka sanar daga lokacin asirinta ya tonu kuma wani ba zai sake zuwa gurinta mai mutunci ya nemi aurenta ba so da wancan abin ya faru to kaga wata riba a ci na tabbata ba za ka rasa waɗanda suke son ka ba a wannan gari naku gwara ka nemi wata ba ita ba haka zalika kai kuma matashi wanda take so idan har lalle iyayenta ba su aminta da kai ba ya kamata ka fara tunanin ina za ka kai kukanka ka haƙura ka nemi wata ka barta da iyayenta su yi mata tunani mai kyau ko ko kamar shawarar da na bata a yi addu'a a bawa Allah zaɓi abin da dacewa Shi ne kamata amma hanyar bijirewa iyaye ba ta daga cikin tarbiyya irin ta addinin musulunci auren dole baya daga cikin abin da addinin musulunci ya shari'anta wannan ita ce nasiha ta a gare ku alhamdulillah baba tun safe muke neman ka tun da safe ba mu ci komai ba na mu can ma ba da lafiya subhanallah yara me ke damu mahaifiyar taku tsohon ciki ne da duk garin nan waye bai san mahaifiyar su yau ko gobe za ta haihu ba kuma da su salama har faɗuwa ta ni ma kuma yanzu za mu tausai da na faɗi shikenan ku je gida ganna kun ga akwai addu'a da zan ba ku ba mahaifiyarku insha Allah za ta samu sassauci a bangaren abin da ya shafi naƙuda ah, babu ku ta iya karatu alhamdulillah ina zuwa bawan Allah Allah sarki. Wato shi yasa auren mutum mai ilimi ya yi. Gaskiya mutum mai ilimi na da daɗin zama. Ko ba kuma ba za ka sha wahalar rayuwa ba, duniya da lahira. Subhanallah. Ku bata wannan. To masha Allah. Allah ya muku albarka. alhaji ka gode wa Allah Allah ya maka arziki ina ganin wannan shine jihadin da ya kamata ka yi ba wannan ba kana da aiki gagarumi a gabanka matarka tana naƙuda kamata yayi a ce ka je ka kula da ita ga ya Allah albarka albarkace ka da su sai ka gode masa ba a san menene zai zo ba waɗanne ne za su ji kanka a nan gaba wato ai ba ma wannan ba ai ni yanzu fahimtar da ne ai ga baki ɗaya ni ka shigo ruguza garin nan wallahi tallahi gaba ɗaya buta ta ka zo fasawa wannan ai ba wuri muka bane nawa ne me ya kai ka cikin sa shikenan ni dai akan hanya nake na yi sallar la'asar, zan dauki da dumata zan wuce Allah subhanahu wataala ya sa ku amfana da abin da na gaya muku amin Allah ya tsare Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Bawang Allah, bawang Allah, bawang Allah <laughs> inna ilaihi raji'un inna takarda bawan Allah wai kuma bawan Allah ja ta yi karanta mai ta karanta ya ce da yadda Allah ba ki samu lafiya a cikin takarda mm. to ah ina lila ina ya fashu ah ah a duk lokacin da wani al'amari ya tsananta ga mumini to addu'ar da ya kamata yi ita ce allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta alul hazina iza ita sahla ya allah babu wani abu mai sauki sai abin da ka sanya shi ya zama mai sauki kuma kai kana sanya tsanani idan ka so ya zama sauki wallahu ta'ala a'lam fito fili ki faɗa min gaskiya me kike nufi? Magana ta gaskiya ba zan iya auren wani ba idan ba bawan Allah ba. Wa ake faɗa wa sunan nan kaf garin nan in ban da wannan mutumin da ya zo bakunta. Kai ma idan ka so za a iya kiranka da haka. Ta yaya za a iya canza min suna daga ma'azu in koma wannan sunan bawan Allah? Idan ka zama mai ilimi da bin dokokin Allah to za a iya kiranka da bawan Allah saboda shi ma ilimi ne ya bashi kai ma ka zama mai haka Kin ga amina na gano ki amma saboda abin kunya ki rasa mutumin da zaki so sai wannan mutumin tsofai tsofai da shi <laughs> Allah sarki ai shi din bawan Allah ne Alaikum salam. Zulai? Zulai, ya na ganki babu ciki? Allah ya sauke ni lafiya. Alhamdulillah. Kuma a gida kike kadai. Kai, Allah na gode ma. Wato kuma zulai yanayin fara'aki da yadda kika fito shi ya tabbatar min da abin da aka samu. Ina fatan dai namijin ne. To abin nan dai da baka so, ya mace ita aka samu. Shi yasa da na ji muryanka, na zo in sanar da kai cewa zan tafi gidanmu. Yaran suna gidan babanka na aika maka su can, sannan kuma kayana ni tuni yayi gaba. Yanzu haka zan je in ne in tafi. To, ai abin da baki sani ba zai Waccan maganar da na ɗazu ki ajiye ta. wannan magana wallahi tallahi ƙarya nake wallahi ƙarya nake ni yanzu kika saka bai ka fita a gidan nan ai duk wani rago dan asiri na ai ya gama tonuwa zulai tsaya wai ka manta da cewa ka sanar da ni cewa idan na haifi ya mace ban maka gidanka wallahi ƙarya nake wallahi kuma san da ne magana wallahi ba a yi ci na nake amma yanzu ni magana da ni dan Allah ki rufan asiri ki zauna mu zauna da yan dan Allah dan Allah dawa To ba da zilai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. bawan Allah. Bawan Allah. Don Allah alfarma nake nema. Alfarma ta me kuma? Amma dai ba tafiya za ka yi ba ko? Tafiya zan yi insha Allah. Shi yasa ni ma na biyo ka saboda mu tafi tare. Kamar ya ki biyo ni mu tafi tare? Wace irin magana ce wannan? Saboda wancan saurayi na ba san shi nake ba. Shi kuma wanda nake so ya fiye zargi, shi yasa kawai nake so mu tafi tare da kai, saboda na san zan fi jin daɗin ta. karki haka yar uwa na tabbata kin fahimci dukkanin na. ni ba mazauni ba ne ki iyakacin kokarin ki ki amfani da kalmomin da kika san za ki iya gamsar da ki ya fahimce ki insha Allah za ku daidaita kuma na tabbata shi ma ya san haka kya dogara da abin da yake bashi da tabbas ki hakuri kin ji ki lallaba a zauna lafiya insha Allah komai zai wuce ki addu'a Allah yana tare da ki Zulai Zulai zuli dan girman Allah su leki tsaya dan Allah dan annab alhamdulillah bawan Allah dan Allah dan annab ka taimaka min kamar yadda ka sa matata ta haihu lafiya dan Allah dan annab ka taimaka min ta koma gidana dan Allah dan annab bawan Allah bawan dan Allah bawon bawon Allah dan Allah bawan Allah ka taimaka bawan Allah bawan Allah na gode da taimakon da kama yanzu na haifu lafiya kalau a'a ba ni na taimake ki ba Allah subhanahu wata'ala shi ya taimake ki duk da haka dai na gode ina godiya bawan Allah me ke faruwa wallahi bawan Allah kuskure ne na riga na tafka shi na biyu mata na ce in ta ƙara haihuwar mace na sake ta to wallahi shine yanzu Allah da ikonsa na koma gida na same ta haifi mace shine in ta ɗauko jaririn ta fito dan Allah dan annabi ka taimaka mata koma gidana to kuskure ba inda ba a yin tabbas ka yarga ka kuskure wato dan adam ya ce yana da zabi Allah ya bashi namiji ko mace kuskure ne domin mace ce sanadin zuwan kowa duniya dukkaninmu nan mata ne suka haife mu kuma maganar mace a haife ta ko a haifi namiji ba daga mata da ta haihu bane shi namijin ne idan kwan haihuwarsa na mata ne idan mata arba'in zaka ka aura dukkaninsu gaba ɗaya mata za su haifa maka saboda haka da ka rabu da ita saboda tana haihuwa 'ya'ya mata idan ka zo ka sake auren wata ita mamacin zata za ta sake haifa maka kar yi mamaki ita idan ta je gidan wani za ta haifi namiji saboda haka wannan abin baya daga cikin tarbiyya ta addini kuma ba ilimi ba ne saboda haka ka yi kuskure ka tubar wa Allah waccan kalma da ka faɗa ta cewa idan ta haifi 'ya'ya in ta haifan maka mace a bakin aurenta to ɗayan biyu idan ka rigaya ka janye ƙudurinka to Allah ya sani idan ka ji tsoron sa sai ka da ku ci gaba da rayuwa ta auren ku kai da ita idan kuma har ta tabbata kai wannan kuskure kai wani abu da ya tabbatar da cewa saki ya inganta tsakanin kai da ita to ya rage naka duk saki abinda malamai suka ce idan an yi saki in dai ba an bata adadin sa ba to saki ɗaya ne kana da damar da a yanzu zaka iya dawo da matarka kuma za ta dawo tun a can na mai da ita bawan Allah tun a gidan na ce wallahi na mai da ita wallahi na karɓi kuskure na to alhamdulillah ala zalika baiwar Allah abinda nake so in ji hankalinki shine da sabon gini gon mayabi mijinki ta tabbata ya tuba yayi nadama saboda haka tunda har kina son sa kuka yi aure kuma gashi ya tabbatar da kuskurensa ya gane ki dawo ku ci gaba da rayuwar ku irin ta baya mai kyau mai tsafta insha Allah tunda yana dama yanzu in Allah ya da zai rike ki yanzu ya tabbatar da cewa da ke kaɗai ya kamata ya ci gaba da rayuwa domin abin da yake nema a wata matar da yake tunanin zai je sake aura idan ya auro dai irin wannan sakamakon za ta ci gaba da bashi saboda haka ku yi haƙuri ku yafe wa juna Allah subhanahu wataala ya yafe mana gabaki ɗaya haka ne bawan Allah amma gaskiya ba da ban ka shiga zancen nan ba ban yi niyya na ƙara zama da shi ba har abada amma tun da ka shiga zancen nan ba komai komai ya wuce ba komai Allah yana tare da masu hakuri insha Allah Allah zai daga darajar ki fiye da yadda take a baya kuma ki gode wa Allah da Allah ya azurta ki da 'ya'ya mata guda uku wannan yana daga cikin tarbiyya ta addinin musulunci malamai sun gaya mana duk wanda Allah ya bashi 'ya'ya mata guda uku ya tarbiyyantar da su ya aurar da su to insha Allah wannan sanadi zai masa sanadin da zai shiga gidan aljanna in Allah da ba zai shiga cikin wuta ba wallahu ta'ala alam wato bawon Allah a san da kai mun nasiha ban ɗauka ba amma da na tafi kafin na je gida abin ya ringa dawo min a kaina na fahimci duk abin da nake kuskure ne to alhamdulillah ni dai a yanzu ko bawan Allah san samu irin ku a ce a zauna tare da su duk abin da kake so a gari na wallahi sai mai ma yar uwa ki kuma ne muke kyawun fata alkhairi kin ga yanzu ta tabbata saurayinki da kike so iyayenki za su zaɓan miki shi tunda wancan zaɓin yanzu ya riga ya kubuce yawwa ko an gane ko ba gane ba na san kin fahimci me nake nufi dan uwa Allah ya tabbata muku da alkhairi assalamu alaikum ya nake Allah ya saka da alkhairi amin ya rabbal alamin Allah ya saka da alkhairi Allah ya soke ka lafiya assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka Allah ubangiji ya kiyaye mu to Allah ya tsare to ka lafiya Allah ya kiyaye hanya nagode nagode bawan Allah bawan Allah bawan Allah Allah ya tsare bawan Allah Allah ya kiyaye nagode nagode wannan bawan Allah ne Allah kare mana bawansa Mama zai ta zama a garin nan La sarki bawan Allah kai alhamdulillah zuli zuli mu je gida zuli na gode wa Allah ainihin yanzu wallahi gaya miki komai ki samu daɗin tuka na ki karyo miki wannan wallahi ki nafci abinci wallahi Allah inda za ki koma ni ake sallame ni Allah na gode ma Allah ya kawo damu yan bi mata nan gaba Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.